يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة ثم أما بعد فيا أمة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ya dawo da mu domin ci gaba da karatunmu na tafsir cikin suratul anbiya za mu tashi aya ta talatin da uku insha Allah malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون Allah subhanahu wa ta'ala bai gushe ba yana ci gaba da bayyana mana wasu daga cikin ayoyinsa domin mu an mu faɗaka hankalinmu ya dawo jikinmu mu gane shi ya cancanci a bauta masa ba tare da tarayya ba. Wahuwa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne, yi wannan, khalaƙa'n laila wannan haram. wanda ya halici dare da yini ya halici dare da duhunsa da natsuwansa da kuma hasken da yake sawa na tauraro da wata ya halici ni da haskensa da ranan da yake sawa ta haska duniya baki ɗayansu jama'an musulmi halittar dare da yini ba karamar rahama ba ce ba karamar baiwa ba ce ba karamar falala ba ce ba karamar ni'ima ba ce daga Allah zuwa ga bayinsa domin kaddara yanzu da za a sa mana dare tutur har abada ba yini ba haske akwai wani abin da ake bautawa a duniya da zai ka mana yini da hasken rana babu kaddara yanzu da za a sa mana yini ba dare ka je kai ta aikin kai ta aikin ka ga rana ko akwai wani abin da ake bautawa a duniya da zai ka mana daren da za mu huta a ciki mu kwanta mai bacci babu ta me yasa ba za mu hankali ba ba za mu fahimta ba ba za mu bauta ma Allah ba cikin rahamarsa Allah ya halicci dare ya zan hutu ga dukkan mu na yau da kullum wanda muke a yininmu subhanahu wa ta'ala ya ƙaddama lokacin ne lokacin baccin halitta waje alna naumakun subata kuma an sanya bacci ya zaraha ga mu baki ɗaya shi yasa kake ganin inda an bar ɗan adam da yini ya kama aiki yana son ko yana samun biyan bukatarsa to ba zai daina ba matukan abin da yake so yana samu na kuɗi ko biyan bukata to amma cikin rahamar Allah ko ka zo ka kwanta ko kad ka zo ka kwanta saboda Allah ya fi ƙaunar lafiyarka da ka fiye da komai sai kaga kana aikin kaki kwanciyar sai Allah ya aza maka baccin dan ka huta dole sai sa malamai ko masu hikima suke cewa annawmu la arfu yawmal ba's ko yaki ake in bacci zo da ƙarfinsa sai ya buge soja a fagen fama mara lafiya sai bacci ya buge shi sai ya huta da raɗaɗin nan na rashin lafiya rahama ne daga Allah falala ce daga Allah sai yasa ya ce wa min ayatihi manamukum billayl na daga cikin ayoyin Allah rahaman Allah jinkan Allah baccin da kuke cikin dare ta yi ka ce to ai wani aikin shigadi ne kuma da daddare yake gadi wani kuma jami'in tsaro ne diyutinsa da daddare ne i amma kuma za ka ga yana biyan baccin nan da rana domin abu ne wanda ba makawa a cikinsa in ɗan adam ya aikin da ya wuce iyakansa sai ya kife zuciyarsa ka buga Kaman injin abin hawa ne mota ko wani abu ne, kama da haka idan ka ce titin za ka dosa aiki ba hutawa ba shakatawa ba sabis sai ka ji an ce inji ya buga to Allah subhanahu wa ta'ala ya mana haka ya zama na aya musan Allah ya cancanta a bauta ma wa huwa allazi ja'ala al-laila wan nahara khilfata liman arada an yadhakkara aw arada shukura wash-shamsa wal-qamara kuma Allah ta'ala shi ya sanya rana ta zo da haskenta da fa'idata da abubuwan da Allah ya aza a cikinta mu amfana da hasken nan nata hanfani na ɗabi'a mu amfana da hasken nan nata wajen kiwon lafiyanmu kiwon lafiyan dabbobinmu kiwon lafiyan shuke-shukenmu don ko shuka ka yi a inuwa wanda ake ce masa inuwa shi ka shuka masara a inuwa ka ga yadda za ta shiga maka rangwada ta ƙi samun ƙarfin da za ta tsaya ta yi abin arziki saboda ba ta an san wannan fa'ida daga hasken rana walƙamar sannan Allah ya sanya mana wata lokacin da dare ya haɗu da duhunsa shi kuma Allah sai ya fi da shi da haskensa duka waɗannan abubuwa dare da yini rana da wata Allah ya yi mana lita'alamu adadar sinina wal hisab daga cikin fa'idojinsu da nan za ku gane adadin rayuwa na ɗan adam in ba din haka ba da sai dai a dubi wannan a dubi wannan a ce fuskan wannan yana nuna alaman shine babba da wannan akan samu akasi wani yaro ne amma ya sha wahala diya mo kaɗe bayansa ya zama kamar lauje wani babba ne dattijo ne amma yana cikin walwala da natsuwa da nishadi da jin daɗi sai ya kai matsayin da za a dubi ɗanshi a ce baban shi sannan mu san yadda za mu hulɗoɗinmu da ƙulla mu, da alkawulanmu da abubuwa mabambanta kuma ko ba komai dare ya zo ya tafi rana ta maye masa ko yini yini ya tafi dare ya maye masa ƙoƙoluwar rana kaskon rana nake nufi ya zo daga gabas ya fada yamma wata ya fito shi ma ya tafi in kana da hankali tsarin tafiyar waɗannan halitta bisa nizami ba tare da ikhilali ba ya kamata kai tambayan wake gudanar da su idan kana kan fitrarka za ka san mai gudanar da su shine Allahu jalla jalaluhu kullum fi falakin yasbahun kowanne yana gudana a kan falakinsa a hanyar da Allah ya shata masa ba tare da an sami tangadda ba saboda me Allah ɗaya ne falikul isbaha waje ja'ilallai laila sakna والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم ba Allah ba waye iya wannan waye isaye wannan komi a tsari ba gogociya ba rikici ba hargitsi ba samun matsala a dukkan al'amura wa shamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul azizul alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta aada kal urjunil qadim la shamsu yanbaghi laha an tudrika al qamara wal layl سابق النهار kullum في فلك يسبحون jama'a idan muka dubi wannan tsari da wannan yanayi ya ishi mai hankali ya dawo ya sunkuya yayi sujjada lillahi rabbil alamin ci gaba وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد subhanahu wa ta'ala ya yi raddi ga kafirai domin kullum abinda suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dame su yana zagin allolinsu yana aibanta iyayensu yana kaza yana kaza ku bari zai mutu mu huta ku bari zai mutu mu huta Allahu akbar ta'ala ya ce wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun kwantar da hankalinka kyale su cikin dimuwarsu wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld babu wani dan adam mutum wanda aka halice shi manzo ne ko salihi ne kafin Allah ya kawo ka a matsayin annabi manzo ba wanda muka halitta ya gabace ka muka sa masa dawama a duniya babu saboda haka matukan an haife ka to ko za ka mutu babban muhimmin al'amari mai kai a zangon rayuwarka ka yi imani da Allah ka yi ɗa'a ga Allah ka kyautata ma bayin Allah ko ka kafice ma Allah ka yi shirka ga Allah ka muna ma bayin Allah to nan ne matsala take masu hikima suna cewa waladatka ummuka yabna adama bakiyan wan nasu haulaka dhahikan mas'ura fa'amal na nafsika an takuna idha bakau fi yawmi mautika dhahikan mas'ura mahaifiyarka ta haife ka ya kai dan adam a lokacin da aka haife ka ka fado kana ihu kana kuka amma mutanen da ke an san haihuwan dangi da makusanta suna dariya suna munna suna murmushi suna sallele ko yarinya wadda take gunin bar sha'awa to ka yi aiki da imani ka bauta ma Allah ya ranar ka in ta zo lokacin da suke kuka kai kuma kana murmushi mala'ikun rahama suna maka bishara da gidan aljanna إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون kada ka yadda ka taɓe kai kuka biyu za a haife ka ka zo kana kuka lokacin da ka faɗo duniya za ka tafi lahira mala'ikun azaba ya durbu na waje hahun wa adibarahun wannan zai'akin garba suna dukan kafta fuska ta baya kana kuka za ka koma jihannama wanda duk ya samu rayuwarsa a wannan matsayi ya gama taɓewa gaba ɗaya saboda haka magana cewa zai mutu ai zai mutu ai zai mutu wannan ai ba wani aibi ba ne waye zai dawwama kullum man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram da abinda kake ganin sa a doron kasa zai zan babu ba mani da kai ba ba abinda zai saura sai zatin Allah mabuwayi da daukaka innaka mayyitun wa innahum mayyitun afa in mitta shin wai da suke fatan mutuwa gare ka wai su huta a zatansu yau in ka rasu humul khalidun su dawama za su yi a duniya ba za su mutu ba har abada za su yi rayuwa ne wadda ba karewa la alkur'ani ya ce kullum nafsin ba yi tsakin mau ونخلوكم بالشر والخير فتنه وإلينا ترجعون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون حقائق لا تتغير كل نفس دك ونميري ذائقة الموت فيادا أني متوى إن للموت لسكرات سكرات manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana tabbas mutuwa tana da magagi akwai fitina Allah ka sauƙaƙe mana Allahumma hawwin alaina sakaratil maut ya Allah ka sauƙaƙe mana magagin mutuwa abu da haka kullu nafsin alkur'ani ya ce duk wata rai in dai mai rai ne za'iqatil maut kalla idza balagatit taraq وقيل مرواق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق a wannan lainayi da ɗan adam yake ma numfashi yana sama yana ƙasa Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayanin yadda ɗan adam zai kasance ido ya juye harshe ya sarƙe Ƙafa ya mudde daga nan wanda ya kai wannan hali ya tabbata ba sauran rayuwa tare da shi inda zai buɗe baki zai ce maka nifa ina ban kwana ne makoma zuwa ga Allah ta kiran nan izan kullu nafsin za'iqatul maut menene na fatan mumini ya mutu menene na munnan wane ya mutu menene na dariya ga shi nan ya mutu wanda kai ma mutuwar za ka yi wanda kuma in muna duban mutuwa gafata malam in ka dube ta ta wata mahanga ta basira bahaushe yakan ce mutuwa hutu ne to mutuwa ma alheri ne mutuwa alheri ne domin wanda duk zai mutu ɗayan mutum biyu ne ko dai mumini salihi qaniti raki'i sajidi muhsini mai yawan sallah ne mai yawan azumi ne mai yawan da'a ga Allah ne mai yawan biyayya ne mai yawan kyautata ma bayin Allah ne mai jin kai ne mai rahama ne mai tausayi ne da sauran ayyukan da ake fata dan adam ya tufatu da su to wannan mutuwar sahutu ne domin za a ba shi ko a kai shi ga rahaman Allah ne subhanahu wa ta'ala shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cikin hadisi cewa kada ku yi jinkiri da janaza idan ta kirki ne ta alkhairi ce mumina ce fa khairun tuqaddimuha ilayhi kuna gabatar da ita zuwa ga alkhairi ne ta huta da wannan fitina ta rayuwa wannan musiba na duniya wannan bala'i da ake ciki ta koma ga rahaman ubangijinta farauhun wa raihanin wajen na sai hutu da shakatawa sai shiga aljanna ta ni'ima da jin daɗi da walwala da nishadi kaga ashe a mutuwa ga mumini alkhairi ne idan ko ja'iri ne fasiki ne azzalimi ne anidi ne mujrimi ne sai ya mutu Allah ya raba ku da alaka kai ne Allah ya hutar da ƙasa ya hutar da bayin Allah da ke rayuwa a ƙasa ne saboda haka ya zame muku alkhair. ina mafita menene hanyar jama'an musulmi mu dawo ga bautan Allah da imani da Allah da nisanta shirka da kyautata ma bayin Allah sai rayuwarmu ta zan alkhairi in mutuwarmu ta zo ta sake zame mana alkhairi kullu nafsin za'iqatil maut daqatu qalbi mari qailatan innal hayata daqa'iqun wa thawani bugawan zuciyarka kamar tana ce maka rayuwarka ba abin da ya rage sai 'yan mintuna da sakon Na haka jage wajen bauta ma Allah tuba barin saban Allah koma zuwa ga ibadan Allah subhanahu wa ta'ala kuma a tsawon zangon rayuwarku wa na bulowakun bishari wal hairi fitna muna ba ku mu auko da sharri a cikinku wani lokaci alkhairi a cikinku don ya zan fitna jarabawa ce jama'an musulmi ku lura da kyau wata rana ɗan adam yana zaune a rayuwarsa sai ya ji Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi dukiya alheri ne yake ɗaukan haka jarabawa ce wani lokaci Allah subhanahu wa ta'ala sai ya baka mulki ɗan adam yana ɗaukan alkhairi ne jarabawa ce a wani lokaci Allah subhanahu wa ta'ala sai ya baka dukiya ɗan adam yana ɗaukan sa alkhairi ne jarabawa ce a wani lokaci Allah subhanahu wa ta'ala sai ya baka yalwa a rayuwarka dan adam yana daukan sa alkhairi ne jarrabawa ce a wani lokaci Allah sai ya baka lafiya a rayuwarka dan adam yana daukan sa alkhairi ne jarrabawa ce idan ka duba ta wani bangaren kuma wani a hana shi mulki yana so jarrabawa ce a hana shi dukiya yana so jarrabawa ce a kuntata rayuwarsa jarrabawa ce a sa masa cuta jarrabawa ce samu da rashi lafiya da ciwo walwala da kunci ba shi ne abin la'akari ba wanda aka jarrabe shi da shi ya ci jarrabawan ya ci jarrabawan nan ne mahalli yake mahallin idan yau Allah ya baka mulki ka gode ma Allah ya jaraba ka ne waɗanda kake mulka ka kyautata musu kai musu adalci ka nuna jin kai gare su ka tausaya musu idan kai haka ka ci jarrabawa aljannar ka ta musamman ne ko ka munana musu ka zalince su ka cutar da su idan kai haka baka ci jarabawa ba wutan ka ta musamman ne kai da ba a baka mulki ba ya zan kai ake mulka ka ci jarabawa ka yi ɗa'a ga shugabanninka ka gode ma Allah a matsayin da ya ije ka ba kai butulci ba ba kai kalmomin da zai zan ka saba ma mahalicinka na butulci ba jarabawa ce idan ka yi haƙuri da matsayin da Allah ya aje ka na wanda ake mulka shi kenan ka ci jarabawa za ka sami rahaman Allah gobe kiyama kai wanda Allah ya baka dukiya ka tsara haƙƙin Allah bayan ka yi godiya gare shi ka taimaki aita marayu ka taimaki talakawa da musakai ka sadar da zumunta in ka yi haka ka ci jarabawa za ka zama mai arziki a duniya mai arziki a lahira don haka babu abin da zai zama maka matsala a rayuwarka makomarka kuma sai ta ci rayuwarka kyau kai kuma da Allah ya yi ka talaka ka yi haƙuri da ka talaka wanda Allah ya ba ni'ima in ka ga ni'iman da Allah ya masa ka ce masha Allah Allah ya sa albarka Allah ya sa albarka Allah ya sa albarka koko kana masa hasada idan kai hakuri da yanayin da Allah ya aje ka na talakancinka kuma ba yi hasada ga wanda Allah ya azurta ba ka ci jarabawa ana yi maka fatan samun gidan aljanna a gobe kiyama to haka dai ana jaraba mu da halal da haram kana aikata kaza sai kai karo da wani abu sai a ce haram za ka tsaya ko za ka je ka fada mashi jarabawa ce Allah subhanahu wa ta'ala yake mana wani abin za a ce maka shirya ce wani abin a ce maka bata ne Allah na son shirya Allah baya son bata shin jarabawa ka aikata abin da Allah yake so ka nisanci abin da Allah baya so jarabawa ce shi sa ya ce wa bulwaku bai kawo shi a sigan mufradi ba duk duniya tana cikin jarabawa ne gaba ɗayanmu abinda ake so mu kasance masu haƙuri lokacin fitina masu godiya lokacin yalwa masu haƙuri lokacin masu godiya lokacin lafiya sannan masu haƙuri lokacin tsanani ko rashin lafiya ko annoba Allah ka yaye mana ita wannan shine abin da ake nema don cin jarabawa amma duk in an gama aka tattara al'amari ta'ala jalla jalaluhu ya ce, wa ilaina turja'un gaba ɗayan gare mu kuka komawa mu yi maku sakamako akan ayyukanku mai imaninku da mara imaninku da wanda ya ci jarabawa da wanda bai ci jarabawa ba ashe jarabawa a ƙashin kanta ba fitina ba ce bal yaya wanda aka jaraba shi ya rungumi jarabawan, ya yi mu'amalan da jarabawar tsakaninsa da mahalicinsa wannan shine take iya zama masa rahama ko ta zame masa bala'i fitina musiba Allah ka ba mu ikon cin jarabawa a kowane fage na rayuwarmu ci gaba وإذا الذين كفروا إن يتخذونك أهذا الذي آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هضوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون تقوم أن كافري أقول أقوى نلوكتي izgili da ƙoƙarin walakanta manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi suke yi a kowane lokaci. Allah subhanahu wa ta'ala yana lallashin manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa wa idza ra'aka allazina kafaru yattakhizunaka illa huzwa a lokacin duk da waɗanda na kafitta wanda suka kafice ma Allah subhanahu wa ta'ala ba su imani da shi ba ba su anshi shari'ar manzansa ba sallallahu alaihi wa sallam. Iya wasallam yattakhizunaka illa huzwa innan tana da ma'anan makola ai la yattakhizunaka illa huzwa sukan mai da kai abin mai hazab na abi kabsha ni na sama wai ga dan abokan nan dan ba Shi shine wai yake cewa yana magana da sama ana yi masa wahayi istihza'an wa makar saboda izgili saboda walakanci to izgili kansa a ƙashin kansa ko ba a bauta ma gunki ba kafici ne abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un kad kafartum la ta'tazimu kad kafartum ba'da imanikum akwai munafikai da suka rinka izgili da ayoyin Allah da addinin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ya sauka cewa da waɗannan za ku yi izgili to kun kafitta ko da da kun ce kun yi imani ba ku da hanzari da haka akul akul akul kai izgili da wani sha'ira min sha'a'ir Allah kaga mutum da wando iya gwiwa ko kwauri ko bai sauka ƙasa ba ka ce ka yi da Allah ƙatanka da kai ka ƙwace maɗan yaro ƙaninka wando istihza'an mugun aiki ne ya fi sabo domin yana kai mutum ga kafici ko ka ga mutum da gemu yannan <laughs> gemu kamar na bunsun la ilaha illallah umarnin da Allah ya yi ta harshen manzan sallallahu alaihi wasallam da Allah dubi gemun shi sai ka ce abin ya famu tsirai mai asha ko ka ga mace da niƙabi da hijabi ta hannun takunkumin ba takunkumi kai ne jaki kake sa takunkumi ko ke ce jaka kike sa takunkumi duk wani abu na addini komin kankantansa mumini yakan bashi muhimmanci ne yakan girmama shi ne Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa may yu'azzim sha'a'ir Allah fa innaha min taqwal qulub duk wanda kaga yana girmama wani aiki na addini ko wani iri ne yana nuna tsoron Allah da ke cikin zuciyarsa subhanahu wa ta'ala ya ce za su ci gaba suna cewa a harar labi ya tsoron alihatakum bai wannan kunga wai wannan shi ke aibanta allolinku allolin nan fa gumaka ne sulata da wuza su manata in ba dan dolanci ba yaushe za ka dasa ice iccen nan ya girma kai ke ba shi ruwa har ya girma kuma ka zo ka sare iccen sannan da hannunka ka sassaka gunki sannan ka zo ka zauna ka kwanta kai sujjada kana bauta masa kana ya baka lafiya kana ya baka mulki kana ya tsare ka barin fitina iri kaza da kaza akwai aikin hankali anan kana bauta ma icce Allah ya ji kan wani bawan Allah a garin nan muna jami'ar bayan akwai wani ɗan indiya yana part-time na koyarwa kafin a biya kuɗin ya zo ya matsa mashi ya matsa mashi ya matsa mashi da maganganu na neman cin mutunci a matsayin shi na shugaban wannan sashi sai ya dube shi ya ce kai wai saniya a ƙasan koya take ne to yana cikin masu bautan saniya sai muna bauta mata ne sai ya ce to kaga a a sa ya ce a wajen koya ne sai muna bauta masa sai ce to kaga kuma mu muna yanka uwar saniya muna ci wanda ya yanka uwar allanka ya ci zai rasa cin ubanka eh zai rasa cin ubanka sai ya shiru ya tsum to wani lokaci bahaushe yakan ce wai kowane allazi da nashi amanu shi makaho bai san ana ganin shi ba sai ta tsalle-tsalle to amma ka sa gora ka samu saiƙon shi karabka sai san akwai mutum ana ganin shi to haka kafiri yake bai da hankali shi mai wayau ne shi yasa Allah subhanahu wata'ala ce ah wai cewa suke wannan ne ke aibanta allolin naku Allahu akbar yaushe zaka zo kai sujjada ka faɗi gaban icce sannan a gaya maka wannan abu da kake sujjada gaban shi bai amfanar da kai da komai bai cutar da kai bai iya cutanka da komai kuma in ka kira shi ba zai iya ansawa ba ma kuma shi ke amfana da kai domin in ba ka taɓa shi kana jujjuya shi kana shafe shi da mai za a wayi gari ka gaggara ya cinye shi wannan wani irin dolanci ne wani irin shashanci ne a lokacin da suke cewa ana aibanta allolinsu wahun bi zikin rahamanihum kafirun su kuma game da ambatan Allah mai rahama yadda da Allah mai rahama bauta ga Allah mai rahama ba Allah mai rahama huruminsa da haƙƙinsa sun ƙi sun butulce sun kafice wani irin ɗabi'a ne wannan wannan yana kama da ayat suratul furqan wanda take cewa wa idza ra'aw wa idza ra'awka yattakhizunaka illa huzwa ahadha alladhi ba'atha Allahu rasula in kada liyudillana an alihatina laula an sabarna 'alayha ta'ala ce wa saufa ya'lamuna hina yarawna al'azaba man adallu sabila a lokacin duk da kafirai waɗanda ba su imani da ayoyinmu suka ganka sukan mai da kai abin yi mai izgili a wannan ne Allah ya aiko shi manzan wannan ne kaza kazan haka ake manzancin haka ake manzan dan gidan wani ne fa <laughs> to dan gidan wani Allah ba zai iya ba shi ba akwai abin mamaki har yau ga mutane yau inda Allah ta'ala zai ɗaukaka wani na ilimi da taƙawa ya rinka karantar da al'umma addinin gaskiya ka ji ah, ji rashin kunya ɗan gidan sidi dillali ne ɗan gidan eh, ɗan gidan eh, ba su gaji arziki ba to akwai arziki da ya kai fahimtar addini akwai arziki da ya kai Allah ya fito da wanda zai kira zuwa ga hanyarsa wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin ce kaci kashi da baki kashi da iya jan hankali in ka da liyudillana an alihatina wallahi ya kusa rabamu mu da allolinmu laula an sabarna ba duk mun ciccije mun yi haƙuri mun yi juriya ba shi yasa duk wata hanya da ba ta Allah ba sawa'an ta shirka ce ko ta bid'a ce wallahi ciccijewa masu ita suke a lokacin da ake wa'azin gaskiya amma su kansu sun san ba su akan gaskiya sun san ba su akan shari'a sun san ba su akan daidai illa dai kada a ji kunya to kunyar lahira ta fi ta duniya malan katuba Allah ce saufa ya alamuna hina ya raunar azaba man azabu sabila da sannu ba da dadewa ba ranan da za su ga azaban Allah su ga yanayin da za su tsinci kansu a azaban Allah wane ne ya fi bata da rashin kama hanya ta gaskiya Allah ka kare muka shirye bayi da inda suke na'am خلق فأريكم فلا khuliqal insanu min ajal fa uriikum ayati fala jama'a ga wata haqiqa muhimmiya mu saurare ta Allah ta'ala ya ce khuliqal insanu min ajal shi jinsin dan adam an halice shi daga gaggawa ne kenan kaman na'ura ko taban da aka kwaba aka gina ɗan adam na asali taban ma na gaggawa ne saboda aka komi nashi so yake yanzu a yi a gama to wani lokaci gaggawa in a abin da yake alkhairi ne in an yi sa'a akan cimma manufa in ba a yi sa'a ba ko alkhairi kake nufi ka yi gaggawa to sai ka rasa duka masu hikima suna cewa قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع مستعجل الندم mai bi sannu-sannu mataki-mataki to yakan sami wani abu daga cikin abinda yake bukata ta rayuwarsa amma mai gaggawa to ba abin da yake haifar masa sai nadama sai da na sani bai samun yadda yake so wannan ita ce gaskiyar magana to ta'ala ya ce kulikal insanu min ajal mun halicci dan adam daga gaggawa ne kenan ya zama masa sifa ya zama masa ɗabi'a ya zama masa jini da tsoka ba ka iya raba hanta da jini dan adam mai gaggawa ne dan adam kuma a kowane irin mataki shi ya sa mafi yawa gaggawan takan haifar ma mutum da bala'i ko a duniya ko a lahira ko duka biyu ku dubi dan adam a lokacin da yake son mulki bai haƙuri Allah ya bashi sai ya ce zai juyin mulkin ya ƙosa ya ƙosa ta ta zo kansa sai ce zai juyin mulkin wajen juyin mulkin sai a kama shi sai a kashe shi me ya ja mashi gaggawa gaggawa man ajjala shay'an qabla awanihi uqiba bi hirmani wanda dai yace zai gaggawan abinda lokacinsa bai zo ba to sai a haramta masa ai masa kwalelan samun abin ku dubi ɗan adam saboda gaggawan shi sai je neman aure ya yi haƙuri ya aura ba zai haƙuri ya aura ba sai ya kama latsa musu ya kai da za ta zo gidanka mai ya kai ka wasan ɓuya da ita kafin ta zo gidanka gaggawa ya hallaka ya hallakar ya ɗibi zunubin da ba zai iya jure ma azabarsa ba gobe kiyama ka dubi ɗan adam saboda gaggawan sanye kuɗi yana fa aiki yana sana'a yana komai wani ma'aikacin gwamnati ne yana da albashi mai tsoka amma ya ƙosa ya kuɗi idan mai sana'a ne sai ya ha'inci ya ƙosa ya kuɗi yana gaggawa ya kuɗi idan ɗan kasuwa ne ya tauye mudu ya ƙosa yana gaggawa ya kuɗi idan ma'aikacin gwamnati ne shi ma ya saci kudin hukuma ya kosa yana gaggawa ya kudi idan ba ma'aikaci ba ne shi ya ga aikin da yake bai ishe shi ba kudin yake so da gaggawa ya shiga ɗakin mutane ya fidda kayansu kafin ya fito a buge shi gaggawa Allah gafata malam idan ka bi al'amarin rayuwarmu a hankali za ka gane hikimar wannan ayan kulikal insanu min ajal za ka ga ɗan adam a komi na shi ma san sai ya samu lokacin samun bai ba san sai ya isa ga abin da yake so ya isa gare shi lokacin bai ba kamar step ne na bene algafata malam ba hawa ba ko sauka yana da matakali goma sha biyu sai ka ce kana gaggawa kai ba za ka bi ɗaya bayan ɗaya ba za ka je ho ƙafanka a naƙarke ne don kawai ka yi ka huta da gaggawa ka sauka to ko za a sauke ka a lahira za a sauke ka a ƙabari saboda gaggawanka bi matakai bi hanyoyi mashru'a sai ka isa ga biyan bukatar ka cikin sauƙi. amma idan ka ce barauniyar hanya za ka bi saboda gaggawa ka cimma manufarka to ba za ka samu manufar ba kuma abin da zai biyo baya zai muni a kanka ko duniya ko kiyama ko nan da can baki daya to mafi munin gaggawa shine a ce ga azabar Allah ka ce ta zo yanzu wato abin da ya shafi addini a gaya ma mai aikata kaza yana samun matsala a rayuwa ka ce a samun mana a ce mai aikata kaza mai aiki iri kaza za a kona shi a jahannama za a yi masa azaba ka ce ta sako yanzu to wannan shi ya fi kowanne muni daga ciki domin yana kai mutum ga kafici Allah ya ce to ku daina gaggawan neman azaba ku daina neman fitina sa'urikum ayati fala tasta'jilun da sannu ba da dadewa ba zan nuna muku ayoyina zan bayyanar muku da hukunci na zan nuna muku ƙarfin iko na ga wanda yake saba mani gaggawan me za ku yi ku daina ma gaggawan ويقولون ويقولون متى هذا mata إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين نادق wad مشركين kuntum أكامس na daga ciki mushrikai na gaggawan Allah saboda inadi da jihudi, da kufur da takzibi ga taurin kai ga musu ga kafici ga ƙaryata gaskiya da nisanta abinda Allah ya ce suna ganin ba zai yiwu ba wa ya na sai suna cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in yi masu wa'azi ku ji tsoron Allah ku ji tsoron azabar Allah sai su ce mata hazal wa'ad kana cewa za a mutu za a tashi kiyama za a shiga wutar wanda bai bi ka ba yaushe ne alkawalin za ta auku yanzu ko an jima la ilaha illallah haka suke haka suke wa insanu ajula wa yad'u al insanu bi sharri du'aahu bil khairi wa kana al insanu ajula wata aya tace haka yake dan adam ya roki Allah shari ta auko masa ya roƙi Allah fitina ta zo ya roƙi Allah bala'i ya zo kai ɗan adam kai ciwo gaggawanka ya yi yawa hatta a abin zai cutar da kai kafirai sun ce Allahumma in kana hadha huwa al-haqqu min indika fa amtir alaina hijaratan min as-samaa aw itina bi azabin alim ya Allah idan dai addinin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ƙwa'anin nan gaskiya ne daga wajenka to ya Allah ba za mu yi imanin ba kai mana ruwan duwatsu daga sama ta yi raga da mu ko ka zo ma daga wani azaba mai raɗaɗi wanda ɗan adam bai iya jurewa ta sauka a kansu Allahu akbar wannan wani irin gaggawa ne yanzu Allah ya masu rabbi sa'ala sa'ilun bi azabin waƙi للكافرين ليس له دافع من الله ذو المآرج mai roƙo na gaggawan azaba addu'a da a sauko masu a zazzago masu azaba to a gaya mashi azaba a kansu in ba su tuba ba tabbatatta ce kawai kuma min Allah daga Allah mabuwayi da ɗaukaka magocin damajoji subhanahu wa ta'ala to haka dan adam yake musamman kafiri subhanahu wa ta'ala yace yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin yaushe ne wannan alkawalin azaba zai zo inda gaske kuke wannan gaggawar ta munana Allah ka raba mu da ita na'am wa ya'lamu alladhina kafaru inna la yakunu an لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون لا سنسن san ba تعالى da لو يعلم الذين كفروا da waɗanda na kafice ma Allah sun san matsayin da za su sami kansu idan azabar da suka nema ta sauka a kansu shi na la ya kufu na an wujuhihimun na lokacin da balbala'in wuta za ta ci fuskokinsu kuma ba za su iya kau da wutan nan barin cin fuskansu ba wala an zuhurihim ta ci bayansu ba za su iya kau da ita barin cin bayan nasu ba wala hum yunsaruna kuma ba za a taimake su ba don ba su da taimako Allah ɗai ke taimaka ma bawa a wannan matsayi to su ba su da Allah ba su tare da Allah ba su a addinin Allah don haka da sun san haka da ba su yi wannan du'a'i ba As-tala yana nuna za a kewaye su da azaba min kulli janib lahum min fawqihim zulalun minan na wa min tahtihim zulal a wata aya cikin suratul zumar Allah ya ce saman su za a yi masu inuwa ta wutar jahannama ƙasansu. inuwa ta wutar jahannama a ce balbalin bala'in wuta hatta koma duhunta kamar inuwa a kansu a ƙarƙashinsu subhanallah sannan ai masu shimfiɗar wuta kamar yadda wata aya ta araf take cewa lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim gawash shimfiɗansu kujerarsu gadansu tabarmarsu katifarsu shimfiɗan duka na wuta ne sannan samansu kuma akwai garwashin wuta akwai garwashin wuta kai ba ma wannan ba wata aya tana cewa sarabiluhum min qatiran wa tagsha wujuhuhum an hatta tufan da za su sa wando da riga na wuta za a dinka musu anane yaman ne ya liƙe a cikinsu sannan wuta na falfali tana cin fusakansu tana falfali tana cin fusakansu jama'an musulmi yaya za mu koma muna wannan tunani ta'ala ya ce lauya alamun lazina kafaru hina la ya na an wujuhihim na wala an zuhurihim wala hum balta bal ta'atihim بل تأتيهم بغتة فتبعتهم فلا يستطيعون بل لا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون بل subhanahu wa ta'ala ya ce ba ma haka abin yake ba shi duk fitinar da za ka san ta nan ka kuma san nau'inta da kalarta da yanayinta da inda ta fito da inda ta tsaya to tana da sauki amma wannan fitina ta atihin baktatan za ta auko masu ne ba zato ba tsammani wata tuhum ta ɗimautar da su ta rikitar da su ta rudar da su don fitina in ta auko maka ba kana zaune lafiya kana cikin nasuwa kana cikin sukuni fitina kwanan ta auko sai ka rasa yadda za ka yi da ita to haka za a yi masu ba shiri ba zato ba tsammani wala ya safi'una raddaha don haka ba su da hila ba su da dabara ba su da kuwa ba su da haulu ba kuwa ba su ni ba dabara ba wa yau, ta yadda za su iya kau da ita ko su mai da ita ko su tunkuɗe ta ko wani abu mai kama da haka walahum yanzarun kuma ba za a saurara musu a ce to ku bari sai gobe ku gama kinkin tsawa ba shi yasa jama'a musulmi hatta mu da muka yi imani mu yayi gaggawa wajen al'amuranmu ta wata fuska za mu iya duba ta wata mahanga da jawo da mu muna yi ko dai ba mu san muna gaggawa ba ko kuma ba mu an kara akan abin da muke faɗi ba sai ka ji uwa ta dubi yarta ta ce Allah ya tsine maki wajen ta yi mata ɗan laifi to idan Allah ya tsine mata ke kanki sai kin zama abin tausayi a rayuwarki domin fitinar take zai so ma damuwa ya shafa ya azabta ya zama kin shiga alakakai kaji uba ya ce shegin yaro lalatacce ka zage shi ka tsine mashi ka idan ya zama haka ya kake zato kuma ya za ka gaya wa Allah ko an fusakun wa ahalikum na rawa ku da hannasu wal wani ma tufan da ke jikinsa zai duba ki kai tsinaniyar riga nan duk ta dame ni da zufa to tsinaniyar riga shi kenan sai ta zama maka alaƙaƙai ta zan shaidaniya in Allah ya anshi addu'arka daga nan kuma san da ka sa ta ba dai ka bauta ma Allah da takawa ba sai dai kai ja'inci kai shaidanci domin ka sa ya riga tare da kai manna a jikinka ka jin raƙuma ce ake kai a ayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ce tsinaniyar raƙuman nan annabi ya ce a koma da ita ba za ta aboce mu ba to kai ka tsine ma matarka kuna kwana tare ka tsine matsakka kuna mu'amala tare ka tsine ma yakka kuna kana kaina tare ka tsine ma gidanka ta wani ma abin da zai ce ce kai nan abincin nan malam ko ya an sha albashi ya kada shi kai wannan nan albashin kamar masa yadda za ka yi da shi to kuma shi ya san yadda zai yi da kai shi ya san yadda zai yi da kai la ilaha illallah dan haka waya da'ul insani bi sharri du'a'ahu bil khair wa kana al insanu ajula mumini ba za ka taɓa jin ɗanya-ɗanyan zance daga ba domin yana tarbiyyantuwa ne da abinda Allah ya ce masa wa kululin nasi husna wa kulli ibadi ya kulillati hiya ahsan yana tarbayyituwa ne da bayanan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aza shi kai man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayra aw liyasmut duk wanda ke imani da Allah yake imani zai mutu gobe kiyama a tashe shi a bashi sakamako to ya faɗi alkhairi in bai iyawa ya kama bakinsa halas ishin kawai yawa masu hikima suke cewa idza kana al-kalamu min fidda fa inna as-sukuta min dhahab idan darajar zance zai kai kimar azurfa to shirinka zai zan yana da kiman zinariya ma inna dimtu ala sukuti ya mamatan walaƙad na dimtu ala al-kalami mirara halshi ibn mas'ud ya ce ban ga wanda ya fi cancanta a yi mashi ɗauri na har abada ba kamar harshe saboda yanzu ya halakar da kai ya jefa ka cikin wani yanayi wanda yake ba mai kyau ba ba kuma wanda sakamakonsa zai zan abin yabo abin madalla ba wajibi ne gane irin waɗannan abubuwa mu kiyaye irin waɗannan abubuwa mu tsayu a kan abin da ya dace mu yi abin da ya dace kuma mu kiyaye harshenmu mu kama imani da mahalicinmu muna roƙon Allah subhanahu Ta'ala ya kyautata imaninmu ya azurta mu da aiki na gari a rayuwanmu wannan annoba da take aukuwa a duniya Allah kai mana maganin ta ka yayi mana ita Allah muna roƙonka da rahamarka da jin kanka da falalar da kake mabayinka ka raya mu musulmi ka kashe mu da kalmar shahada ka tashe mu tare da bayanka na gargaru waɗanda ka yabe su an amta alaihim minan wasu was-siddiqina was-salihina wash shahada wa hasuna ulaika rafiqa Allah muna roƙonka ka yaye mana dukkan fitina ma zuwa haramin hawa ma batana اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قائدين واحفظنا بالإسلام عاجدين ولا تسلط علينا عدوا ولا هاتدا برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته